Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo fara'a da sarauniya da noma da dalon da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 21 ga watan Agusta ranar da ta shiga tarihi inda za a yi wani gagarumin husufin rana na tarihi a nan Amurka to amma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa bari ku fara da kanin labarai. to grace wasu so, uh, wasu sojan amurka guda hudu ne guda goma ne suka bata a wani wato hatsarin jirgin ruwa da ya faru da jirgin ruwan amurka na wato ma'aikatan sojinta a uh, yankin singapore sannan a yau ne kuma ake sa ran shugaban amurka donald trump zai fayyace tsarin da amurka za ta aiwatar nan gaba a uh, afghanistan kana hukumomi a spain sun faɗa yau litinin cewa suna zaton wani matashi ɗan ƙasar morocco mai shekaru 22 ne ya kai harin nan a barcelona kanun labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi ga ƙasa bayan komawarsa gida daga london inda ya je jinya abin da ya kawo ƙarshen gangamin da wata ƙungiya ta shiga na nema ya koma gida ko kuma ya yi murabus da ba mu yi wannan zanga-zanga ba watakila ma baba zai yi kwana dari uku a can ko dari biyu duk 'yan najeriya ya kamata yanzu su gane cewa duk lokacin da suka gan cewa ana wani abu da ba daidai ba ne su yi magana mun gama aikin yanzu kenan kuma muna wa shugaban kasa mu barka ya yi wa 'yan najeriya aiki Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a Madagali da kuma bayani kan gagarumin husufin ranar da za a fuskanta na tarihi a nan Amurka. Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai yi bayani kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai. wasu sojan amurka na ruwa guda goma sun bata kan wasu biyar kuma suka jikata bayan da jirgin ruwan sojan amurka mai suna uss john s mccain ya yi karo da wani jirgin jigilan kaya na kasuwa a gabashin singapore kusa da tekun malaka rundunar sojin ruwan amurka ta faɗa a wata sanarwa cewar jirgin na amurka ya ci karo ne da ɗayan jirgin mai ɗauke da tutar ƙasar liberia mai suna al alnic mc a daidai karfe 6 na safe da yau jirgin amurka na mccain yana kan hanyarsa ne zuwa singapore a kan balaguro da ya saba yi a duk lokacin da wannan hadarin ya faru jirgin na amurka ya samu nakasa mai yawa amma dai ya yi kokarin isa sansanin sojin amurka na changi a gabar tekun singapore bayan wasu sa'o'i shi ma ɗaya jigaggen jirgin ɗaukar kayan ya samu lahani amma dai babu ma'aikatansa da ya samu ko rauni ɗaya wani jirgi mai saukan ungulu na singapore wanda ya ɗauke sojojin na amurka su guda hudu wanda aka kai su a asibitin kasar aka musu jinya da rauni da suka samu ma'aikatan sojin ruwan singapore da jami'an gabar tekun kasar sun taimaka wurin nema da kuma ceton waɗanda suka batan a yau ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai fayyace tsarin da amurka za ta aiwatar nan gaba a afghanistan a wani jawabin da zai yi ga amurkawa daga sansanin soja na fort mayor da ke a wajen washington a cewar wata sanarwar fada ta white house a jiya lahadi ne sakataren tsaron kasar james mattis ya ce shugaba trump ya tsaye da shawara kan wata sabuwar dabara da zai aiwata a afghanistan amma bai yi ƙarin bayani a kai ba matis ya ce wannan dabarar kuma ta wuce afghanistan dabara ce da ta shafi yankin kudancin asiya baki ɗayansa da yake hasashen cewar ma'aikatar sojan amurka tana niyyar ci gaba da gudanar da ayyukanta a can afghanistan wani babban kwamandan sojan amurka a afghanistan general john nicholas a jiya lahadi ya yaba wa kaddamar da aikin zaratan sojan afghanistan yana cewa suna tare da su kuma za su ci gaba da kasancewa tare da su waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a spain sun faɗa a yau litinin cewar suna zaton wani matashi ɗan ƙasar morocco mai shekaru 22 wanda suka daɗe suna farautansa a cikin mutane goma sha biyu da suka arci daga gidan yari shine ya kai hari da mota a barcelona a makon da ya gabata ministan harkokin cikin gida a catalan wakin form ya faɗa wa gidan rediyon catalonia a cewar ga dukkan alamu yunis abu yakub shine ya kai wannan hari da babban motar a ranar alhamis a halin yanzu dai jama'an sun ce hasarar rayuka a wannan harin ya karu zuwa akalla mutane goma sha biyar yayin da sama da mutane ɗari suka jikata jama'an sun ce ba sani ba ko abu yakub har yanzu yana cikin ƙasar ta spain ko ya bar ta tuni dai 'yan sanda sun kama mutane hudu cikin mutane da ake zaton suna da hannu a wannan harin yayin da saura kuma 'yan sanda suka kashe wasu wasu kuma suka mutu a fashewa da ta auku a cikin wata gida kafin harin akasarin waɗanda ake su suna da hannu ko kuma suna da alaka suna da alaka ne a garin repo da ke arewacin maso gabashin ƙasar ɗaya daga cikin wurare da 'yan sandan suka fi mai da hankali a bincikensu. su amurka da koriya ta kudu sun fara wani atisayen soji da suka saba yi a duk shekara a yau litinin abinda jami'an suka kwatanta da cewa abin ya fi alaka da amfani da na'urorin kwamfuta fiye da ainihin rawar daji kuma manufarsu ita ce don ƙara gwanancewa da dabarun kare kai sai dai kuma koriya ta arewa ta nuna adawata da wannan rawar daji wadda take ganin kamar ana gwajin yadda za a mamaye ta ne musamman da yake wannan atisayen na bana yana zuwa ne lokacin da ake fama da tashin hankali a yankin na koriyan wanda ya samo asali daga wajen gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi wani sharhi da aka wallafa a jaridar ƙasar koriya ta arewa ta rodan simon a jiya lahadi ta ce shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta kudu moon in suna wasa da wuta suna wannan atisaye da kuma ƙara ingiza fitinar da take yankin na koriya shugaba mun ya faɗa a yau litinin cewa takalar da koriya ta arewa ke yi ne ta yi dalilin wannan atisayen shugaban na koriya ta kudu ya kuma ce babu wata niyyar ƙara ingiza wutar tashin hankalin soji a yankin koriya saboda wannan atisayen to sai kuma uwar gidan shugaban zimbabwe grace mugabe ta koma gida a jiya lahadi daga afirka ta kudu inda ake tuhumanta da dukan wata matashiya a cewar rahoton kafafen yada labaran hukuma ministan hulɗan ƙasa da ƙasa na afirka ta kudu ta bai wa uwar gidan shugaba zimbabwe kariya ta diplomasiya a jiya lahadi inda aka ɗauke takunkumin da ya hana ta ƙetarawa kan iyakokin afirka ta kudu minista mate nkwana mashabani ta ce ta tabbatar da kariya da kuma alfarma akan uwar gida shugaban zimbabwe dr grace mugabe in je minista a cikin wani jawabi wadda aka buga a shafin gwamnatin kasar a jiya lahadi uwar gida mugabe ta isa birnin harari da mijinta robert mugabe mai shekaru 93 a cikin jirgin kasar a jiya lahadi Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Adamawa Najeriya inda aka kai wani sabon hari a Madagali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. wannan ne ma dai hari na kusan tara a ƙasa da makonni biyu da 'yan boko haram ke kaiwa a yankunan na madagal da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tun gan 'yan miniga masu tada bayan rahotanni sun bayyana cewa an kai wannan sabon harin nema a ƙauyen kuda inda ko suka yi kone-kone da kuma ɗiban abinci ko da kawo yanzu ba tabbatar da alƙaluman waɗanda lamarin ya shafa ba. Suka shiga wani gari ana kira kuda da ana suka shiga sun zo suna ta harbe harbe kawai mutane suka gudu suka ɗiba abin. Rahoton na cewa cikin kwanakin nan suna yawan shiga ƙauyukan ku ya gaskiyan batun. Suna shiga ƙauyuka duk inda suka san ba jami'in tsaro suna shiga wurin. Sun shiga bakin dutse jiya kuma har yanzu kuma sun kara sun shiga eh, kubu wanda kusa da kuda kayan nan. To kamar eh. da kuke waɗannan wurare ya ne yake yanzu kenan na fargaba? Wallahi fargaba ka akwai kuma ba mu bukatan kuna wajen gwamnati kamar ya kawo mana jami'in tsaro. Wallahi ba mu bukatan kuna wajen su jami'in tsaro. Fargaba ka akwai fargaba sosai. Mutane gaba daya ma sun daina sun kaura cewa gwanakin su ma don suna tsoro mutum zai ji tsoro kada je gwanakin su ta cikin gwana. Yanzu mu jami'in tsaro bukatar mu kawai. A yanzu dai ba kasafai hukumomin tsaro ke yin bayani kan irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa ba. To amma kuma shugaban karamar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya buƙaci shugaba buhari da haska su game da abubuwan da ke faruwa a waɗannan yankunan da aka kwato. a yanzu su yi harbe harbe da ba san ko sun kashe yaran ko ba su da dare ne sosai yau a cikin sati biyu uku da ya wuce daga sama daga lakar gome kullum sai an kawo mana ata hmm. ana yi bango an yi bango an yi mudufu ba wani abun da wannan ba abun taimakon da muka samu gwamnati tara dole eh, eh, ne ta samu ta sani fa akan ka sama daga local government part of Nigeria ne mm. ko ba Nigeria ne wannan amma ba za mu ta kuka muna ta kira a zuwa taimake mu ba ba sai an zo ce an kashe mutane ka sama daga gaba daya ko an kuko na gidajen su ka zo da ka muna taimako ba kaga wannan bai yi ba muna kira mu Allah ya sa shi shugaban kasa ya dawo yanzu ya dawo yau da safe ya magana magana security mm. magana security na ai karanta so sosai a notice na a notice na kuma madagal yanzu shine su ne yanzu inda an ya zama inda wannan wannan Boko Haram suke waɗannan sabbin hare-haren da na ko zuwa ne yayin da masana da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adamu ke kiran da a bincike yadda ake gudanar da yaƙi da boko haram a yanzu kawo yanzu dai duk mako, kokarin daga bakin rundunar soji da ke mobi wato 28 task force abin fa ya ci tura kasancewar an mai da su karkashin rundunar da ke cibok ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ƙungiyar da ta yi ta gangamin neman shugaba Muhammadu Buhari ya koma gida Najeriya ko kuwa ya murabus bayan shafe sama da watanni uku yana jinya a birnin London. Ta ce haƙatta ta cima ruwa. A cikin hirarsu da Wakilin Munasiru Adamu Elkaya, madubin gangamin Deji a da yanzu ya bayyana cewa abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi kenan idan suka ga shugabanninsu na abin da ba daidai ba. saboda an daidai ana cin mutuncin 'yan najeriya an daidai kuma ana ta nuna wa najeriya cewa ba su da hankali shugabanninmu suna ta cutan mu abin da ya sa kenan muka yi a mamu don dudin abubuwan da yake tafi a kasa in dai ba daidai bane sai mu sa baki in dai ka gan abu yana faruwa baka magana ai ke ka zama mumuwaye ka gan gwamnan ka yana sata ke baka magana ka gan ke ka zama mumu ka gan shugaban kasan ka ya je london asibiti fiye da kwana dari ba kai magana ba ai ke ka zama mumu ga shugaban nan yanzu ya dawo min matsayin ku tun da kun yi zanga-zanga kuka ce ko ya sauka daga mulki ko ya dawo ya eh, eh, yi murabus shine sauka daga mulki din to yanzu gashi ya dawo abin da ya sa muke magana shine da muna magana ne cewa shugaban kasa ko ya dawo ya zo ya ci gaba da aiki ko ya yi murabus eh, mun gode wa Allah cewa shugaban kasa ya dawo ai in ba mu yi zanga-zangan ba ai shugaban kasa ba zai dawo ba amma yanzu gashi ya dawo gashi kasa zai ci gaba da aiki yanzu duk aikin da ake ake yi na hana ci corruption yanzu za a yi aiki sosai yanzu za ka ga aiki ai ka san aiki aka zabe shi ya yi. abin da ka gan abubuwa ya yi haka saboda abubuwan na zanga zanga da muka yi ne Eh, kagan ko yanzu ya dawo baba ya dawo yana ta ce yana da lafiya yanzu cewa zai ci gaba da ba mu yi wannan zanga-zanga ba. watakila ma baba zai yi kwana dari uku a can ko dari biyu to ai duk 'yan najeriya ya kamata yanzu su gane cewa mumunsu ya yi duk lokacin da suka gan cewa ana wani abu da ba daidai ba ne su yi magana mauna ya nuna kun gama aiki kenan yanzu kun aiki kuma bayan fage mun gama aiki yanzu kenan kuma muna wa shugaban kasa mu barka barka barka barka yayi wa 'yan najeriya aiki To masu saurare akwai abin da yake faruwa na tarihi a nan Amurka wanda muke ganin ya kamata kuma ku shiga wannan tarihi kasancewa yau Amurka baki ɗayanta za ta fuskanci wani gagarumin husufin rana irin wanda ba a taɓa gani ba cikin shekaru 99. Sabili da haka muna tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed wanda kusan sai ka ce ba wai nazarin wannan lamari ba yana da kai Uh, Grace kamar yadda kika yi bayani eh. wato rabon da Amurka ta ga husafi na rana mm. wadda za a iya gani daga wannan bangare na Amurka har zuwa wannan mm. shekaru 99 da suka shige. Shine abin nan da ake kira total solar eclipse mm. wato husafin rana wanda a inda zai shige daidai ta inda zai fi tsanani mm. wato kamar a ce wani eh, yanki mai faɗin mil 60 haka mm. wato gaba ɗaya zai tare rana ba za a ga rana ba na wasu 'yan mintoci kafin ya gama shigewa ta kan rana ɗin. Kafin ka ci gaba da bayani idan ka ce ba za a ga rana ba cikin waɗannan 'yan mintocin mm. wato za mu shiga cikin duhu kenan dindin? a duhu gaba ɗaya kamar yadda kika san ba rana kamar cewa dare yayi haka za a gani a waɗannan wurare da suka fi kada ki manta cewa mu ma a nan birnin Washington DC mm. za mu gani to amma kuma mu za mu ga wani bangaren sa ne saboda ta daidai inda abin zai faru zai kasance tsakiyar Amurka ne abin da ya kamo tun daga jihar California mm. har ya zo jihar Carolina ta kudu mm. gaba daya kai ba ma wannan wurin kawai ba har zuwa wasu bangarori na yammacin Afirka kamar a ce kasashen Senegal ko Gambia Yawato dama tambayar da nake so in yi maka eh, biyo bayan wannan ita ce kasancewa a daidai lokacin da wannan lamarin zai faru a nan Amurka. Hmm. Rana ta faɗa a Najeriya eh, da kuma sauran kasashen Afirka. A Najeriya rana ta faɗi saboda haka ba za su iya eh, gani ba. To amma kada ki manta cewa suna iya ganin ɓangarensa a wasu sassa ɗin ba wai lallai sai a Najeriya ba kamar yadda nace hmm. waɗanda suke da dama da za su fi iya gani a yankinmu na afirka su ne kasashen senegal kasashen gambia kasashen mauritania kasashe dai da suke nan ah, bakin gaba na yammacin afirka sosai su za su fi iya gani saboda a lokacin ne gaba ɗaya lokacin wata ta zo ta shige ta gaban rana wato ta tara rana kwata-kwata lokacin ba za a iya gani ba wannan lamari ya tsima amurkawa kware kwarai kwarai da gaske a da mukan ji labarin cewa a kasashe mu na nahiyar Afirka idan haka za ta faru sai a ce ku zuba ruwa a cikin ƙwarya ko a dai wani wurin da yake mm. buɗaɗɗe za ku eh. iya gani ba don saboda kada idan ku ya mutu to amma a Amurka kasancewa an ci gaba hmm. lamarin ba haka bane akwai abin da ya zama sai ka ce zuma a hmm. Amurka da <laughs> bisa ga tabaro tabaro na kallon eh na musamman nan eh saboda saboda kin san hasken rana na da wani abu da ake kira UV ko ultraviolet mm. wanda idan idan mutum ya kalle shi zai iya lalata idan mutum cikin yan sakan kankani mm. idan mutum zai lalace shi yasa ba a so ko ta yaya ko da a wuraren da wato wata zai tara rana dinnan baki ɗaya mm. ba za a iya gani ba ana so mutum ya yi amfani da tabaro domin ya kalla a lokacin dai ya tare gaba ɗaya din kana mm. iya kallo saboda abin da ake gani a gefensa din nan shine abin da ake kira corona mm. wato kamar wani abu ne da rana take tumbudinsa mm. ke fitowa wanda in mutum na kallon rana haka kawai ba zai iya gani ba amma a lokacin da wata ya tare rana dinnan mutum zai iya ganin sa shi bai da lahani To masu saurare wannan gagarumin husufin rana dai da ya kasance na tarihi a nan Amurka babu shakka ya tsima Amurkawa baki ɗaya sabili da haka bayanin yana da yawa ba za mu iya bayyana muku duk abin da zai faru a wannan ɗan ƙanƙanan lokaci ba abin da muke bukata daga gare ku shine sai ku ci gaba da kallon shafinanmu Facebook da duk dai hanyoyin da muke ko shafinmu na intanet za ku samu cikakken bayani in kuna ba da tambayoyi za su iya yi a waɗannan shafina mutane za su yi aiko mana tambayoyi za mu yi kokari mu amsa musu amma kuma za mu ma faɗa musu cewa kamar kasashen mu Afirka a Najeriya eh, eh. yaushe suke sa ran za su ga husufi babba eh. irin wannan na gaba za mu faɗa musu ranar da za su gani har ma da lokacin da za su gani ku kasance tare da mu sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Haka yake ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hanga. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a yau. muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah isa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon zai ci gaba da mai da hankali ne kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha, wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai ƙasa irin Najeriya da Allah ya albarkata da arziki ta kowane fanni za su iya shiga cikin sahun sauran ƙasashen duniya da suka samu ci gaban tattalin arziki a sanadiyar haɓaka ilimin kimiyya da fasaha da suka yi. Baƙon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger ya ci gaba da bayanai kamar haka. Abinda an ka shuka ke an da ɗan adam sarkin zubin dashin in tarawa abinda an ka shuka ke girbewa ran biyan bukata ai gamu amma ba ganin malam kamar watakila ita kanta gwamnatin najeriya ta fi a yadda da waɗanda suka fita ƙasashen waje ko ta fi ba su fifiko kamar yanzu akwai mukamai da yawa da aka bayar wanda ya fi jan hankali shine na jelani wani kwararre wajen zane-zanen motoci na amurka ba ganin kamar sikila sai mutum ya je ƙasar wajen sannan ya dawo ko gwamnati ta neme shi ma da kanta. Eh gaskiya wannan yana daga fahimta ta gwamnati sai an ji an buga ganga an kururuta ka ko da ma a ce ba ma wai ka kai matsayin ba mm. amma da ka ɗanyi wani abu kwaya ɗaya aka kururuta to sannan sai ta san kana da muhimmanci amma idan ba haka ba idan ka ɗauki wannan akwai irin jelani jelani suna da yawa a Najeriya wadda da za ka haɗa wanda ake ake kira competition eh, ka haɗa competition ka ce a zo a gwada da ka ga muhimmancin yawan irinsa da muke da su anan yanzu misali ka ɗauka da jelani ya tafi suka ɗauke shi aiki tambaye shi tsakaninsa da Allah an ɗauke shi ne bisa kan satifiket ɗinsa da yake da shi ko kuma bisa kan ƙwarewa basira da Allah ya yi masa zai gaya maka cewar ba da satifiket aka ɗauke shi ba to saboda haka wannan ya nuna mahimmancin sana'ar hannu da ƙwarewa da basira da Allah ya yi ma mutum to amma yanzu Najeriya za a yi maka wani abu na mukami ba tare da certificate ba ba za su yi maka ba to su kuma can ba certificate suke dubawa ba wace basira gare ka wani hikima Allah madaukin sarki ya kunsa maka wanda zaka amfanar da su sai su ma baka fiye da abin da takardar certificate din ka nuna zai baka akan ka nuna musu certificate kuma ka kasa yin wani aiki akai saboda haka gaskiya abin da ka faɗa shine mutane ko kuma gwamnati tana tana zaman jiran a busa kahon gwaninta amma kuma a wajen gida sannan a ce eh to a kirawo ka to wannan kuma yana daga abin da ke maida mu baya amma menene yasa gwamnati ba za ta zaga makarantun nan ba ta ce a zaɓo mata ƙwararru akan wannan ɓangare da wannan ɓangare da wannan ɓangaren mm. sannan ita kuma ta sa masana ta ce shi kenan ku gwada su a mm. irin wannan fannoni mm. ta gani tana da su ko ba ta da su to wannan ba ta yi ko tana yi sakamakon ba a amfani da shi to kuma matsalar da muke fama da ita kenan kuma har dai matukar ba a gyara ba to ba inda zamu shi ma jelanin ai idan ka duba yanzu wannan gwamnatin don tana da aƙida ta ɗabbaka irin wa'annan al'amura shi ya samu ba haka ba ai yana can yana aiki wai gwamnatocin baya sun gayyace shi Ai ba su gayyace shi ba to kuma ba dole ba ne a ba shi dama yadda ya samu damar a waje ya nuna fahimta shi da hazaƙa sai samu wannan dama ana za ga idan ya wuce matakin farko da ya je mataki na biyu za a datse shi to irin waɗannan abubuwa in dai har bai cika ma waɗanda suke sanya cika musu burinsu ba ba za a bar shi ma ya abin da yake so ba to irin waɗannan suna dakale hazakar da za a yi zuwa gaba da in aka yi ma wasa bayan wannan gwamnatin sai kaga an uh, frustrating ɗinsa ya ma nemi hanyar da zai sake ya gudu ya koma waɗannan ba dawowar ba zaman da kuma ba shi damar ya nuna hazaƙarsa kuma ya jawo 'yan uwansa a ƙasa 'yan Najeriya ya nuna musu gafa yadda za a yi. Kaga na shi ba kira ma ba zane ne yana kan zana musu motoci eh, daga wannan kuma yanzu kasuwa kasa yadda take saboda haka da kayi guda ɗaya yau kafin ma ta fita kasuwa a gama ta ka riga ka sa tunanin yaya ne za a sake canja tunanin mutane a kasuwa mm. wadda zai biye musu to kaga su hangen nesa waɗanda suke yi kenan wanda mu nan ba shi ya dame mu ba to shi yasa kullum ake koma baya akan wayannan al'amura masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata a yau muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu farfesa shehu abdullahi ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala. Da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin nema. A gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Manaja, jihar Bauchin, Najeriya. Ya ce murya Amurka ku isar man da saƙon fatan alkhairi ga shugaba Muhammadu Buhari. Da fatan ya dawo lafiya. Allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin jiki. A ƙarshe ina kira ga Baba Buhari da ya ɗauki matakan gaggawa a kan ci gaba da zubar da jinin da ake yi a jihar Borno da kuma matsalolin tsada abinci a ƙasar. Shi kuma Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru cewa ya yi. Fatan alkhairi gare ku ma'aikatan VOA Hausa. Hakika shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi mai ratsa zukatan 'yan Najeriya ganin yadda ya sake jaddada kudirin sake kawo zaman lafiya a ƙasar da kuma batun yaƙi da 'yan ta'adda da ma batun farfado da tattalin arzikin ƙasar. Fatanmu dai shine Allah ya ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari lafiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Gwamnatin Najeriya ya kamata ki gaggauta hawa kan teburin sulhu da malaman jami'o'i da suka tsinduma yajin aikin sai baba ta gani. Duba da irin ɗanbin matsalolin da yajin aikin ke haifarwa. Su kuma malaman jami'o'in ya kamata su sassauto bisa ga maƙudan kuɗaɗen da suke son gwamnati ta basu. Da fatan Allah Ubangiji ya sa ku fahimci junanku. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Shi kuma Alhaji Umaru Forever cewa ya yi. Muna jajantawa al'ummar jihar Legas sakamakon haɗarin jirgin kwale-kwale wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu jajantawa ƙasar Kamaru. game da haɗarin motar da suka laƙuma rayuka dubu goma sha ɗaya a cikin shekara ɗaya kacal da fatan hukumomin kasar za su kara azama wajen ganin sun shawo kan wannan matsalar. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Maryam Dauda da ra'ayoyin ku masu saurari gababa da tishin muhimman kanin labarai kafin mai sallama. sojan amurka na ruwa guda goma sun bata kan da wasu biyar kuma da suka jikata bayan da jirgin ruwan sojan amurka mai suna uss john s mckin ya yi karo da wani jirgin jigilar kaya na 'yan kasuwa a gabashin singapore kusa da tekun malaka rundunar sojan ruwan amurka ta faɗa a wata sanarwar cewa jirgin na amurka ya ci karo ne da ɗaya jirgin mai ɗaukar wato mai ɗauki da tutar ƙasar liberia mai suna Alnick mc a daidai karfe 6 na safe da minti 20 jirgin ruwan na amurka mccain yana kan hanyar ne zuwa singapore a kan balagurin da ya saba a lokacin da wannan hadarin ya faru a yau ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai fayyace tsarin da amurka za ta aiwatar nan gaba a afghanistan a wani jawabin da zai yi ga amurkawa daga wato sansanin soja na fort mayor da ke wajen washington a cewar wata sanarwa a fadar white house a jiya lahadi ne sakataren tsaron amurka john mattis ya ce shugaba trump ya da shawara a kan wata sabuwar dabara da za ta aiwatar a afghanistan amma dai bai yi karin bayani ba hukumomi a spain sun faɗa a yau litinin cewar suna zaton ɗan morocco mai shekaru 22 ne ya kai hari a barcelona To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ƙari a shafinan mu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin voa ko muhawara a shafinan mu na facebook da twitter. A yau kuna iya ziyarta waɗannan shafuna za ku sami ƙarin bayani kan husufin rana da za a fuskanta na tarihi a nan amurka yanzu a madadin baba da sa'ida da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri sai kuma shirin matasa yau da gobe.